Gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta katse hanyoyin sadarwa na yanar gizo-gizo na zamani a bangaren 'yan awaren Ingilishi kasancewar irin yadda ake yada waɗansu bayanai da gwamnatin ba ta buƙatar a dinga yadawa ta shafukan sada zumunta da sauransu. Kuma gwamnatin ƙasar ta ki amincewa da muradan 'yan bangaren na Ingilishi anda suke buƙatan neman canza tsarin mulkin ƙasar daga jamhuriya a koma tafarkin gwamnatin tarayya ko kuma a basu 'yancinsu wanda yanzu haka har ya kai da cewar sun fitar da tutansu mai alamar fari da shuɗi kuma sun sanya wa ƙasar tasu suna ambazoniya na tambayi malam abdulkadir muhammad mai bayar da shawara ne a hukumar sadarwa na ƙasar ta jamhuriyar kamaru kuma yasa suka katsewa 'yan ɓangaren ingilishin hanyoyin sadarwar su na zamani a gaskiyan zance wato ba wai an yi haka don a tozarta su bane a'a wannan wato doka ce da aka kafa ta na ɗan gajeren lokaci eh, saboda bincike ya nuna cewa eh, wato wannan rikice-rikicen in ai ba wai yan shashin kasashen bamin da daboya bane kawai suke da wannan wato akwai hannun mutane daga kasan waje da suke ziga su ta layin intanet alhali kuma abu ne da ake nema a sasanta nan cikin kasa mu ya mu yan kamaru to abin da yasa kenan aka yi wannan kuma an yi haka a samu a tattauna domin lallai akwai tattaunawa da yake eh, gudana a yanzu haka tsakanin wasu masu fushi da waɗanda ake fushi da su a ga yadda ya kamata a tafiyar da abubuwa gwamnati ta ta riga ta yi nata tsari wato abu ya kai matsayin da wa'annan mutane da suke bayan eh, wato suke boye mutanen boye da suke ziga eh, 'yan sashen ingilishi sun kai su ga an buga musu nasu tuta an fitar musu da constitution na nasu kasan in wato kasan kuma sun bata suna ambazonia to abu haka kuma mun san cewa yana nuna cewa ana so a yanke wato a raba kasa ne raba kasa wannan kuma a afirka yanzu yakin da muke yi mu yan afirka ba ma so mu ga an kucuccula wato kasashe an zama da su eh, abubuwa makamantan haka malam zubairu hamman dan birnin baminda ne inda suke fama da rashin hanyoyin sadarwa na intanet a gaskiya ya kawo mana don a yanzu ba ma iya yada labaru eh, domin an yanke mana hanyar yada labarun da abubuwan da suke faruwa a gare gamu to tunda an yanke mana to daga baya yanzu nan ba mu iya yin komai ba to yanzu mu muna neman dai a bar mana yancin kanmu don sojawa yanzu sun matsa mana suna kama mutane a banza suna harbewa a banza to amma mun rasa me za mu iya yi musu. Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru.